da suna Allah mai rahama mai jin ƙai ƙullalliya kashi na goma sha hudu babban filin taro ne da ya haɗa manyan 'yan siyasa inda talaka da 'yan siyasa suka haɗa dandaso da tarin matasa wanda dadi ne ya haɗa taron domin inganta siyasarsa da shi wani yana tsaye gefen dadi duk lahirin jama'ar da suka taru a wajen masoyin dadi ne ƙauna suke nuna masa na hakika a domin yana tallafa rayuwarsu sosai da sosai Wani rubin spika ne ya tsaya ya buɗe taron da addu'a yana jawabi da manufar taron. Gefe guda kuma cikin tsakiyar mutanen Jaba ne da yaransa suka bazu ta ko'ina. Spika ya ɗauki tsawon minti talatin yana jawabi kafin kwamishina ya amsa filin shi ma ya buɗe nasa jawabin. Alhaji Bashir kuwa cike da farin ciki da murna yake kallon tarin al'ummar da suka taru domin shi. Bayan spika ya gama nashi jawabin ne, dadi ya miƙe ta da tsayuwa ya fara magana cikin girmamawa da ƙaunar talakawa. Da farko, ina gode wa Ubangiji na da ya bani ikon cika wannan alkawarin da na muku. Ina tsaya a nan ne saboda ku. Da kuwa ku ne kashin bayan nasarata, sai da kuka zaɓe ni kafin na samu damar zama a wannan kujerar. Saboda ya zama wajibi a gare ni na kyautata muku muddin ina buƙatar kyawun gobe. Wani wata ya ja yi wa spika don hannunsa wanda ya marasa ta yaya har wanda ya wabci sifika ɗin ya samu damar haurowa wajen duk da tarin jami'an tsaron da ke wajen. Ƙarya kake yi Bashir, gobenka ba zai taɓa yin kyau ba, saboda kai zalimi ne, ba ka ƙaunar talakawanka, ‘ya'yanka ma ba ka ƙaunace su ba, bari ma talakawan da kake kirarin za ka taimake mu. Ya yi magana cikin ɗaga murya, ‘yan sanda ne suka yi kansa da bindiga, Alhaji Bashir ta dakatar da su, tare da hannu ya zuba idanu kawai yana kallon shi. Yaron Jabu ci gaba da cewa yayi, ‘yarka mai suna Kamsul ta kira mu ta ce kai matsafi ne, ka sayar da ‘yar uwarta. Ta ce mana tunda ka fita da ita, baka sake jin ba sake jin labarinta ba. Bayan mummunan alwashin da ka ci a kanta, idan ƙarya ta maka, ta ce ka ƙaryata, ta kuma faɗa mana, muddin muka sake yadda da kai, babu makawa, sai ka rusa mana mu Abin takaici da haushin, ta sanar da mu cewa, ka zagaye mu ma anan da ‘yan daba, muna, muna wata fuffuka, babu wanda baka gane shi ba, za ka sa a farmake mu, shin gaskiya ne, ka yi tsafi da ‘yarka, kuma ka yi mummunan alwashi a kanta, ka ta idan karya ni. Ya magana da yana mika dadi speaker. Speaker ɗin wani irin bakin ciki da takaici ne ya daga zuciyar dadi, har wani ɗaci da jiri ya fara ji. Tabbas yau Kamsul ta tozarta shi, ta masa tozarci mafi muni a rayuwa. Nashuwar ko wani irin takaici da bakin ciki, abinda Kamsul ta yi wa mahaifinta ya ji. Bai taɓa zata rashin hankali da rashin tunanin Kamsul ya kai haka ba. Ashe tsaro da ta masa har ta kai ka za ta iya masa wannan tozartin. Lallai Kamsul mahaukaciya ce a kan zuciyarta. Tsabar bakin ciki ya sa dadi kasa amsar spika ɗin. Shigowar ta sai ji cikin wayarsa dubawa ya ga lambar Kamsul. Dama na faɗa maka, ka saurara ka ga yadda zan tazarta rayuwarka. Yanzu ma aka fara wannan so mun ne. ƙarami ne akan tozarcin da zan maka gaba wallahi na ɗauki alwashin sai ka rasa komai a rayuwarka sakon da ya gani kenan da gaba ɗaya hankalinsa ya tashi idanunsa ne suka kada suka yi jajir wani irin matsanancin kunya ya ji ka san magana yi sai ma juyawa ya a fusace ya sako ga baki ɗaya mutanen da suke wajen hautsinewa suka yi da cacar baki kowa na faɗin albarkacin bakinsu masu zagi na yi masu cewa su ba su yarda ba na faɗa Nashuwan cike da bacin rai ya dubi Honorable Speaker ya ce, Honorable Speaker, da Allah ka taimaka ka fahimtar da mutanen nan, ka san dadi ba zai aikata abin da ake zargin shi da shi ba. Bari na bi bayan sani. Ya magana da yana bin bayan dadi da sauri ko kafin ya iso tuni har dadi ya shige mota. Shiga wata motar ya tare da security suka rufa dadi baya da gudu. Shi ko dadi tuki kawai yake cike da mugun bacin rai. Ikon Allah ne kawai ya kai shi gida lafiya. Bai gama daidaita fakin ɗin ba Dadi ya fito a fusace cikin mugun ɓacin rai. Kafin na shiwan su shigo gidan, matina har dadi ya shige ciki. Da wani irin sauti mai amo yake kiran sunan Kamsul. Tana zaune a tsakiyar gadonta ta ji amon muryar dadi yana kiranta, tamkar zai daga gidan da sautin muryarsa. Bakinta ta tabe tare da miƙewa ta fito, falon yana tsaye na huci, tamkar kububuwa. Ganinta ya sa ya damfaro ya ta, sai da ya zo dab da ita ya cafki gashin kanta tare da ja da ƙarfi wani irin rantsa idanunta kamsul ta yi cikin azaba tare da buɗe idanunta tana ƙoƙarin ƙwace gashinta dadi ya sa kafa ya jide ta ta faɗi ƙasa rigib cikin tsawa da ɓacin rai ya ce ki ɗauki wuƙa mana sai ki kashe ni ki huta kamsul na ce ki kashe ni na huta da wannan baƙin cikin naki an yi ki kuwa za ki gama da duniya lafiya kamsul kamsul dama tsanar da kike gwada min har ya kai da za ki iya tozarta ni a idanun duniya hankalinki ya kwanta kin tozarta ni kin je kin yi hayan mutane kawai saboda su tsaya a filin taro su tozarta ni kin ji daɗi da kika yi hakan ko kansultan karara da ta ci saukar maganar ta sa duk azabar da faduwar da ta yi hakan bai hana ta jin mamakin maganganun mahaifin nata ba ɗago idanunta ta da ke tsayar da hawaye ta ce hmm alhaji bashir kenan yau kuma shirin naka kai na ya juyo kenan da a ce na yi niyyar tozarta ka wallahi da tuni na jima da tozarta ka wani ne da tara mutane domin su tozarta ka da yaushe ne hakan ko tabarma kunyar ka kake son naɗewa da auka murmushin takaici dadi ya tare da cewa au shari ma na maki duk da cikakkiyar hujjar da da kika ce kina kike kina da ita ta aikata amma yake cewa shari na maki dadi ya magana yana zaro wayarsa tare da buɗe inbox ɗin shi ya nuna mata text ɗin da ta turo masa ya ce wannan ma ƙarya ne ko ba nan baki bace hmm Kamsun na tabbata kina tare da mummunan nadama a rayuwarki. Ki ci gaba da tozarta ni Tsakani na da ke sai Allah ya isa. Ya yi maganar yana wuce tare da danna kwamishina kira. Yana zama a hannun kujera. Kamsul cewa ta Tabbas nan ba ta ce, amma za ka iya aikata komai domin ganin ka tarwarsa rayuwata. Kai matsafi ne, za ka iya aikata koma menene. Ba abin mamaki ba ne, don na ga nan ba ta. An haɗa sakon ƙarya da nan ba ta. Sai maganar ita ma tana wuce tare da juyawa daidai na shiwan yana shigowa falon. An ta kuwa idanu suka haɗa da tare da taɓa baki suna sakin murmushi. Bayan da kwamishinan 'yan sanda ya daga kiran ne dadi ya ce, Ka kira DPO ka ba shi umarni, a zo gidana. Nan da minti talatin a ɗauki ‘yata a kai ta firzin, a ajiye min ita, umarni nake baka. Ya yi maganin yana katse kiran ba tare da ya tsaya ya ji me kwamishina zai ce ba. Na ne ne ya furta wat? Firzin dadi, filis karka yaka. Cikin tsawa ya ce stop it Nashwan. Kar ka yadda na ga bakinka a cikin wannan maganar. Babu ruwanku a ciki. Badalatu bai kamata ka yi haka ba please. don Allah yarka ce ba duniya za ta zage ka. Idan ta ji ka dauki yarka a cikinka, ka kai ta firzin. Ba na tsoron zagi, in dai akan wannan lalatacciyar yarinyar ne. Babu ruwanki Salma a cikin wannan kes ɗin. ya ta ce, don haka na fi ki jin zafinta, don haka ki cire bakinki a ciki. Dole ne zan yi magana Alhaji ba zan rufe bakina ina kallo, ka aikata kuskure ba. Wannan shine kuskure? Abin da Kamsul take aikata min shine kuskure, ba abin da nake kokarin aikatawa ba. Ni akan daidai nake. Kar ki kuma ce min komai muddin kika kuma magana akan wannan kes ɗin. To a bakin aurenki. Zaro idanuwan ta yi tare da girgiza kanta, bata kuma cewa komai ba, sai dai a cikin zuciyarta cewa take. Wannan kuma damuwar ku ce. Na yi magana ne kawai, saboda kar ku taɓa zargin wani abu a kaina. Na fi kuma farin cikin wannan kuskuren da za ka aikata ai. Na shi wannan ya buɗe bakinsa zai yi magana dadi ya daka masa tsawa tare da nuna masa kofa ya ce get out. Ganin dadi ya hau sosai kuma ya hasala ya sa na shi saka kansa ya fita. Cikin bakin ciki da aushin kamsul da ta jawo wannan masifar. Kansa dadi ya dafe hawaye masu zafi suka biyo idanunsa. Kirjinsa ne ya ji masa nauyi daga cikin babban TV na bango da ke mana a tsakiyar falon. Ya ji 'yan jarida na ɗaya. Na haɗa abin da ya fara wajen taron nasa. Rinsa idanunsa ya daidai folis na shigowa cikin falon. Idanunsa ya daga, Ya kalle, shi. An ta kallon nasu ta yi folis ne guda hudu da kwaninsu. Mata biyu, maza biyu. Dadi mikewa ya cikin ƙunar rai ya ce ku biyo ni. Bayansa suka bayar bedroom ɗin Kamsul. Ya sa hannu ya tura suka shiga. Kamsul da ke kife. sai kuka take tamkar ranta zai fita. Tana kiran sunan mahaifiyarta Ambi da Namir. Nuna ya musu da ita ya ce, ku sanya mata an ku tafi da ita firzin. Ajiye ta, a kuma tabbatar an ba ta mummunan horo da aiki mai tsananin gaske. Zan yi magana da shugaban firzin ɗin. Jin ana sautin dadi ya sa kamsul ɗago jajayen idanunta tana yi wa dadi wani irin kallon tsana. Da kanta ta miƙe tare da miƙa masa hannunta ta ce, ku cika umarninsa sai ya sani cewa killace na a cikin mari ba shi zai sa ya samu kwanciyar hankali ba ko da lahira ya kai ni na tabbata yanzu ma ya saka kafa a cikin tozarta rinsa idanunsa dadi ya ganin polis ɗin ya sanya mata ankwa wani irin ɓacin rai ne ya kuma ji ya daren masa yana kallo suka jata suka fishe da ita a falo mayumi da ce ta sanya kukan munafurci ganin an fito da kamsul da ankwa daura a hannunta za ta yi kanta dadi ya daka mata tsawa ki tsaya inda kike kar ki kuskura ki motsa tsayuwa Hamida tai tana shekar kuka Kamsul kallanta tai tare da cewa ki daina kuka amida ko da kai ni prison bai sai ga bayan rayuwata ba domin rayuwata ba sa take ba ba shi da ikon kashe ni wahala kuma ba ta kisa tana maganar police din suna janta har ta fice daga falon dadi din sa ya shige cikin kunan rai ita kuwa anti ragaya ta saka tare da furta yanzu ma aka fara sai ka girba abin da ka shuka Alhaji Bashir shi ita ma Hamida ta yi tare da goge hawayen munafurcin nata ko da aka fito da kamsul na Shuwan yana tsaye ya harda hannunsa idanunsa sun kaɗa sun yi jajir fata zai yi folis din ya daga masa hannu tare da cewa baka da ikon mata magana ka jira ka je prison sai ka same ta a can dakata wani shi wani hawa yana biyo fuskarsa yana gani suka shiga mota suka tafi da ita hawayen fuskarsa ya share tare da cewa wanda wace irin masifa ce me yasa kamsul za ta aikata mahaifinta haka me yasa ba ta yafiya Ga shi yanzu sharin zuciya inda ya kai ta kawai ta tsaki dadi babba ne a ƙasar nan na tabbata babu mai fitar da ke daga wannan farzin ɗin idan ba shi da ya sanya ki ba ya zan yi na taimake ki kamsul ya tambayi kansa ne cikin damuwa kwata-kwata ya manta ma da ajja sai ya shige tare da ja da ƙarfi ya bar cikin gidan ma gaba ɗaya Tun da aka kai ta take kuka tamkar ranta zai fita, ta kasa tsayar da hawayenta. Damuwa da bakin cikin da ke cikin zuciyarta suka fara hauhawa, ji take tamkar ta ɗaya zuciya ta mutu, babu mutumin da yake yawo a cikin zuciyarta. Wanda take magadin ta gana da shi sama da Haris, tana da tabbacin zai iya taimaka rayuwarta. Muryar matashiyar matar da ke gefenta wacce ba za ta haura shekara talatin da takwas ba ta ji a cikin kunnuwanta. Wannan kukan ba zai amfane ki da komai ba, kin san zaki kuka kika aikata laifin da kika shigo wannan gidan? Da na kin daina kukan kin yi rayuwarki kamar yadda kika ga muna yi. Dago ta kamsul dai ta kalli matar cikin da kake muryarta wacce ta gaji da kuka ta ce ba zan yi rayuwar wannan gidan ba saboda ban tashi cikin wahala ba. Ki duba fa ki kalli wajen nan toilet ɗina ma ya fi shi mutunci. A ce nan zan sa haƙarƙari na na kwanta ba zan iya ba. Ta yi maganar tana kuma fashewa da matsanancin kuka gwanin ban tausayi kanta matar ta girgiza cike da tausayin kamsul domin koko da ganin cikinta ka san bat bata fito daga cikin wahala ba idanunta ta rantse matar tare da cewa dole ne ku yi rayuwa a cikin wannan gidan tun da rikin shigo shi baya ta kake son ka yi rayuwa ba ne yake kasancewa a haka kattara ita take juya rayuwa daga fari zuwa baki da haka yana baki shawara a matsayina na makwabciyarki da ki kwantar da hankalinki ki rungumi kattararki